الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون waɗanda ka ƙulla alkawara da yarjejeniya da su kamar bani ƙuraiza sannan suka warware abin da kuka yi alƙawari a kai a kowane lokaci alhali su basa tsoron Allah ba sa cika alƙawuransu ba sa lazimtar alƙawuran da suka ɗauka